A sanarwar da suka fitar ƙungiyoyin na gamayyar DCTR a ƙarƙashin jagorancin Isuhu Sidibe sun fara ne da nuna gamsuwa kan wasu muhimman matakan da suka ce hukumomin mulkin sojan Nijar sun ɗauka daga lokacin da suka karɓi madahu kawo yau. Concernant la sécurité, la DCTR soutient l'approche du président du CNSP ya ce a fannin tsaro dctr na goyon bayan hanyoyin da shugaban majalisar cnsp ya mai da hankali kansu wato hada hanyar sulhu da hanyar karfafa matakan soja sannan tana ra'ayin karfafa hulɗar ayyukan soja a tsakanin ƙasashe makwabta Ƙungiyoyin sun jinjina wa gwamnatin mulkin sojan Nijar dangane da yadda ta yi tsayin daka wajen biyan albashin ma'aikata a kankari. duk da takunkuman da kasar ta fuskanta a baya. Sannan sun ayyana jerin wasu matakan da hukumomin suka ɗauka a tsawon watanni sha biyar na mulkin riƙon ƙwarya da suka kira abin ayaba. Lawal Sallau Tsayyabu sa shine kakakin DCTR. Rage ma abinci eh, tsada da rage waɗansu abubuwa kayan masarufi da man feta da aka rage to abubuwa ne wanda aka yi na alheri to sai dai gamayyar kungiyoyin ta buƙaci hukumomin mulkin sojan akan maganar mayar da ƙasar kan turbar demokuraɗiyya kamar yadda aka alkawalta a baya wa'adin da suka ɗaukan makansu sozawa shekara uku suka ce za su yi su haɗa kan 'yan ƙasa su gyara komi da komi a dawo yanayi na demokratiya muna tsammanin za a dawowa cikin yanayi na demokratiya akan hanya ta matsalaha ta tattaunawa mu tahiyar mu tahiya ce ta lafijawa to shi ne mu a DCTR mutane ne waɗanda ke son kwancin hankali kuma mutane ne waɗanda ke hwata ƙasar Nijar ta dawo ga yanayi na demokarasiya ta dawo da yanayi na kiyaye hakkin ɗan adam. Wannan kira na haɗakar DCTR na zuwa a wani lokacin da wasu bayanai ke cewa gwamnatin mulkin soja ta fara shirye-shirye domin gudanar da taron wakilan rukunonin al'ummar Nijar na ciki da waje da nufin tantauna makomar ƙasar a siyasance. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.